Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki kake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 31 ga watan oktoba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfili zai ba mu kanin labarai. Akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin kasar India. Dubin dubatar 'yan kasar Chess ne suka taru a babban birnin kasar jiya Lahadi domin nuna goyon bayan su ga Ukraine da kuma goyon bayan su ga tafarkin dimokuraɗiyya. haka kuma za ku ji cewa masu kada ƙuri'a a ƙasar brazil sun fita fannin zaɓe jiya lahadi domin fafata a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa kanin labaran duniya kenan a cikin shirin za ku ji cewa a najeriya hukumar bunƙasa jihohin shiyar arewa maso gabas ta raba kayan agaji ga al'ummomin da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jihohi guda shida da suka hada da adamawa bauchi borno gombe taraba da kuma jihar yobe to yanzu nan dai mun kawo wato kamar shinkafa mun kawo kamar bargo mun kawo kamar tabarmi mun kawo kamar mai na girki da kuma sauran har da kayan sawa na mata da na yara da kuma na maza kuma wannan abu ne wanda ita wannan ma'aikata ta notice the law commission a ƙarƙashin wannan ministry na sadiya umar faruk za ta ci gaba da yin wannan za kuma ku ji cewa a tun lokacin da gwamnan babban bankin najeriya ya bayyana sauyin launin wasu kudaden kasar ake cece ku ce wasu na kushewa wasu kuma na yabawa muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfili hashin gumel ya shirya kuma zai gabata amma kafin nan bar mu fara shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata gadar wani kogi a jihar gujarat da ke yammacin indiya lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jama'ai. A lokacin rugujewar gadar hukumomin kasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin Morbi. Hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu bangarorin rugujajjiyar gadar yayin da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin ceto su. Wasu sun hawo karayyar gadar daga cikin ruwan don ƙoƙarin zuwa gaɓar kogin. yayin da wasu kuma suka yi iyo suka tsira ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane sittin. a cewar ɗan majalisar dokoki muhankun kundariya aƙalla mutane talatin kuma sun jikkata in ji wasu jami'ai dubin dubatar 'yan ƙasar jamhuriyar chess ne suka taru a babban birnin ƙasar jiya lahadi domin nuna goyon bayansu ga ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin dimokuraɗiyya. gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan inda wasu masu zanga-zangar suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan ƙasashen yamma ta fara minista pet fiala da taimu rabus saboda goyon bayan ta ga ukraine jerin gangamin na farko sun nuna rashin amincewarsu da hawa farashin makamashi da kuma nuna adawa da kasancewa ƙasar cikin ƙungiyar tarayyar turai da neto waɗanda suka shirya zanga-zangar farko an san su da yaɗa farfagandar goyon bayan rasha da adawa da rigakafin cutar coronavirus mutanen da suka fito jiya lahadi a birnin prague sun ɗaga tutocin chess da ukraine da kuma ƙungiyar eu yayin da suke nuna rubutun da ke cewa jamhuriyar chess ba ta da tsoro da kuma wani sako da ke cewa za mu iya da shi masu kada ƙuri'a a brazil sun fita rumfunan zaɓe jiya lahadi domin fafatawa a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa tsakanin shugaban ƙasa na yanzu jair bolsonaro mai ra'ayin riƙau da tsohon shugaban ƙasar luis lula da silva mai sassaucin ra'ayi zaɓen farko mai wakilai goma sha ɗaya a farkon wannan watan ya yi zata ba kamar yadda aka tsammata ba inda silva ya lashe da kashi arba'in da takwas cikin ɗari na ƙuri'un Bolsonaro ko ya samu kashi 43 cikin 100. nan ba da jimawa ba sarfi da zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin a najeriya hukumar bunƙasa jihohin shiyar arewa maso gabas ta raba kayan agaji ga al'ummomi da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jihohi guda shida da ke shiyar da suka hada da Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da kuma jihar Yobe. Kowace jiha ta samu tallafin kayan abinci da na suturan sawa na maza da mata da kuma yara. Daga Bauchi ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da karin bayani. kowace jiha ta sami buhun shinkafa guda dubu goma masu nauyin kilogram 25 bargo guda dubu biyar taburmai guda dubu biyar turamin zannuwa na mata guda dubu uku man girki galan dubu uku suturan sawa na yara guda dubu uku da kuma yadunan shadda dubu uku na magidanta maza tawagar hukumar nedc din na karkashin jagorancin shugaban hukumar muhammad alkali da babban darakta mai kula da fannin ayyukan agaji malam musa yashi da babban jami'in sadarwa tsakanin hukumar da sauran abokan hulɗanta da kuma madan naomi jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar a jawabin godiya gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ya jinjina wa shugaban najeriya dangane da kirkiro da hukumar ta nedc to a kullum dai muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na ce wani abin da mai girma shugaban kasa zai bari a baya shine kafa wannan ma'aikata wanda take ba mu tallafi kuma take taimako kwarai da gaske a shiyan arewa maso gabas mun gode kwarai wannan ya nuna cewa suna da tausayi kuma suna sane da abubuwan suna da suke ah, addaban na nemi taimako inda za a tallafa wa manoma inda su duk ya lalace da kayan gona da sauransu da gidaje mu tallafa saboda a yi noman rani a taimaka ya kasance wannan iftilaki a canja shi allah cikin ikonsa da rahamansa ya zama to shi ma wani abin da zai zama mai amfani a gare mu ya za tabbatar da cewa wannan abu ya kai ga waɗanda ya kamata su to mun kafa kwamiti mai karfi shi mai girma dubuce gwamna shine shugabanci wannan kwamiti yanzu ma wannan kaya da muka samu da yake saboda haka na ba shi umarni ya kasance an kawo kuduri mai kyau yadda za a raba kayan nan a mutane wanda abin ya taba su wanda za a taba har da sarakuna da sauransu yadda za a ga an yi adalci a jawabin da ya gabatar a madadin ministan ma'aikatar samar da agaji na ƙasa hajiya sadiya umar faruk mai ba da shawara kan ayyukan ba da tallafi wanda har ila yau shi mai ba da shawara ne wa shugaban kasa akan ibtila'i group captain sadiq garba shehu ya yi karin haske game da irin ayyukan da hukumar ke aiwatarwa a shirar arewa maso gabas kuma duka wannan taimako gaba ɗaya duka jihohin da suke arewa maso gabas shugaban kasa ya ba minista hajiya sadiya umar faruk yana amurin cewa ta tabbatar cewa an taimaka ma mutane saboda kaganan da ya arewa maso gabas dama akwai maganan boko haram sai kuma ya zo ya haɗu da wannan maganan ibtila'i na ambaliyan ruwa to kuma ba ma kaɗai ma nan a arewa maso gabas ba a yanzu nan saboda maganan ibtila'i nan hukumomi da suke karkashin wannan wannan wannan ministry suna aiki a ko'ina a cikin duka jihohi 36 har da eh, bibin tarayya suna kai taimako ga mutane wanda abin ya shafa to yanzu nan dai mun kawo wato kamar shinkafa mun kawo kamar bargo mun kawo kamar tabarmi mun kawo kamar mai na girki da kuma sauran hadda kayan sawa na mata da na yara da kuma na maza kuma wannan abu ne wanda ita wannan ma'aikata ta notice development commission a karkashin wannan ministry na sadiya umar faruk za ta ci gaba da yin wannan a duk lokacin da wani abu ya taso dama akwai ayyuka ma da ake already a nan wurin su asibitoci ne su makarantu ne don muna ciki muna zagayawa abdulhan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Madalla an gaishe ka Abdulwahab Muhammad. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma gasar filu da karshen labaran duniya jiya lahari kungiyar tarayyar afirka ta ce ta damu matuƙa game da taɓarɓarewar tsaro a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo, inda 'yan tawaye suka sake samun nasarori a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa shugaban kungiyar au Macky Sall da shugaban hukumar Musa Faki Muhammad sun ce suna nuna matuƙar damuwarsu kan gazawar tsaro inda suka buƙaci a kwantar da hankula a kuma shiga tattaunawa. Sanarwa ta ce sun yi kira ga dukkan bangarorin da samar da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kare lafiyar fararen hula da kuma tsaron lafiyar jama'a. 'Yan tawayen M23 sun kwace wasu yankuna a cikin ƙasar ta kongo mai arzikin ma'adanai a ranar Asabar. lamarin da ya sa tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙara wa dakarun ta zama cikin shiri tare da ƙarfafa goyon bayan sojojinsu. Ɗaliban ƙasar Iran sun gudanar da zanga-zanga a jami'o'i da dama jiya Lahadi, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga sakamakon mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sanda. An samu wasu rahotannin gama tsakanin wasu masu zanga-zanga da jami'an tsaro. Sashen fashin na murya Amurka ya bayar da rahoton cewa a jami'ar azad ta musulunci ta birnin tehran wasu fararen hula dauke da bindigu da sanduna sun kai hari kan wani babban taron ɗalibai an yi zanga-zanga a iran bayan mutuwar mahasa amini mai shekaru 22 an tsare matar ɗaya kabilar kurdawa a Tehran babban birnin ƙasar a ranar goma sha uku ga watan satumba bisa zarginta da sanya gyalanta ko hijabi ba daidai ba. ta rasu ne yayin da ake tsare da ita bayan kwanaki uku inda 'yan sanda suka bayar da rahoton cewa ta mutu saboda ciwon zuciya danginta sun ce ba ta da tarihin ciwon zuciya da sarfi da hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a tun lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya ya bayyana sauyin launin wasu kudaden kasar ake cece kuce wasu na kushewa wasu kuma na yabawa. Tun a makon da ya gabata ne gwamnan babban bankin na Najeriya Mr. Godwin emefele ya sanar da sauyin launin waɗannan kudade a taron manema labarai na musamman da ya kira a Abuja. Wakilin murar Amurka da ke Maiduguri Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoton. Tun da gwamnan babban bankin najeriya ya bayyana sauyin launin wasu manyan kudaden najeriya aka dinga samun masu kushewa wannan aniya nasa da kuma wasu da ke yabawa hannu guda a makon ta gabata ne dai gwamnan babban bankin najeriya mr godwin emefele ya kira taron manema labarai na musamman inda ya bayyana wannan aniya nasa wanda aka ce har wasu daga cikin manyan kusoshin gwamnatin tarayya sun dai kushewa wannan aniya tasa sannan wasu ke ta yabawa a shirin gwamnatin tarayya da ya za a sai wa launin kudade da suka da dubu daya da dari biyar da kuma ɗari biyu ne kacal safanin irin abin da ake nunawa a kafafen tsada zumunta na cewa har ma akwai yunkurin cewa za a fitar da wasu sabbin kuɗaɗen kama daga dubu biyar zuwa dubu goma wanda ba haka take ba kuma sauyin launin waɗannan kuɗaɗe zai so mu aiki ne daga sha biyar ga watan disamban wannan shekara wato dubu biyu da ashirin da biyu kuma za a ci gaba da amfani da shi zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan janairun dubu biyu da ashirin da uku wato kwanaki arba'in da biyar kenan daidai kamar yin da aka saba a baya a ci gaba da amfani da kuɗaɗe kala biyu a lokaci guda game daga bisani a janye tsohuwar zuwa wa'adin da aka ɗebar mata shugaba muhammadu buhari ne dai ya sanya wannan kuɗaɗe lokacin da yake shugaban ƙasa na mulkin soja wancan lokaci da kuma yake tsohon janar na soja kafin a wannan lokacin a sake bada wannan sanarwa alhaji muhammad sk shaneje na ɗaya daga cikin masana tattalin arzikin ƙasa da kuma ya aiki a babban bankin najeriya ke bayyana irin fargaban da yake da shi game da sauyin waɗannan kuɗaɗe kamar haka nasara ba za mu iya cewa za su yi nasara ko ba za saboda mu mu eh, a Najeriya dama mu ba ba policies din ba ne za ga za a fito da policies masu kyau but policies din za a bi su ne a ingantar da su yadda ya kamata saboda in aka yi shi bisa wani son raye ne to fa ba ya ba sai an shiga halin da ya fi wanda muke ciki eh, dalilin da na faɗi haka shi canja denomination kuma na ga kamar lokacin da suka dauka wani karamin lokaci ne in ka hada da irin insecurity da muke da shi a wannan karamin lokacin da wanda suke lungu bankuna a karkara yanzu akwai wajaje da yawa da babu bankuna in ka zo in ka duba mu kamar Maiduguri waɗanda za su canja kuɗinsu a Maiduguri mafi yawanci sai sun zo Maiduguri a jihar Borno kaga wannan ma kalubale ne Central Bank su sake duba da kyau amma ita fadar shugaban kasa wanda wannan abun ya lankaya a su in ka duba Central Bank ai ta fitar da policies da yawa na kan kuɗi wanda na na imanin akwai wasu biya wanda mutane ba san menene ma abu ba su to ko me yan Najeriya ke ci gaba da cewa ne game da saulin launin waɗannan kuɗaɗe sunana Hassan Jajiya mm, wato a gaskiyar magana ba zancen rashin alfano a cikin wannan al'amarin duk waɗannan masu boye-boyen kuɗaɗe a ramuka da ina ne da ina ne da duk inda dai suke boyewa su suka san inda suke boyewa sau kaga za su iya fito da shi jama'a su amfana da wannan kuɗin shi talaka daman ba ba damuwansa bane Abubakar Musa amma in dai don kuɗin da manyan suka ɓoye ne za a fito da shi wanda in ga fito za a kama to zai zama mana mai amfani amma in dai don talaka ne don talaka ya sha wahala ne don Allah don annabi su bar mu a kuɗin mu na da sunana malam Aliyu to masha Allah mun gode Allah ai dama muna roƙon Allah ya nuna mana irin wannan ranar da dadewa ai talaka bai da damuwa wajen canja kuɗi ina ma ya ga kuɗin da zai canza inda abun yake ai su sun sani to a je a kama mutum yau Najeriya ga siyasa ya zo ya yi ta ihu shine aka canja kuɗi to mu alhamdulillah bana da shi wancan bai da shi talaka dan uwana bai da shi Allah ya sa ma kowane shekara goma a canja kuɗin wasu daga daga cikin 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan sauyin launin kudade da aka ce za a yi a ranar 15 ga watan Disamban wannan shekara har zuwa ranar 31 ga watan Janairun 2023. Haruna Dauta biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya wanda kan bi kadin waɗanda ke zargin an zalunce su kare 'yancin ɗan adam da dai sauransu a yau za mu ɗaura kan batun zargin rushe gidajen jama'a a tsohon filin jirgin sama a bauchi da ke unguwar tsakuwa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. makon da ya gabata mun saurari korafe-korafen wasu daga cikin mutanen da ke zuwa a filin tsohon filin saukar jiragen sama na bauchi kan zargin cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya dr uziru dogo ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidajensu ni da yana na tafi neman abinci a shekara na cewa an zo za a rushe gidaje na shi gidaje ake za a rushe gidaje ce ba notice ba kuma ya kace i eh, an fara rushe ma ana kore mutane da yan sana'a dukkan mutane mutane da suka tare anan maza da mata ana ta zuwa garin ana zuwa garin mutane sun fi ɗari uku ana ke faɗa. eh to kai kamar misali menene naka anan. gidana ne gida ne ke da shi mai ɗakuna hudu kai ɗakuna biyar wallahi gidana su ya kai kafa tamanin bai ɗari. tun washe kake wannan na kan shekara 18 ko 17 mhm. a nan wadan ran talata ina gun aiki na ina bauchi ina aiki a bauchi sai aka min waya kan cewa gashi fa an zo za a rushe gidaje kafin nan daman bara a august sun zo su gurin nan da damana ana ruwa da sassafe karfe 8 na safe da su da ma'aikatan kota aka suka fitar da mutane a gidansu kayansu wasu dumaman su ma yana kan wuta aka suka musu walakanci suka fitar da su ruwa yana dukansu da zo da iyalansu su ma'aikatan kota da yan sanda suka zo waziri turo su gurin nan waziri dogo a lokacin akwai wani matas kissa mata da ciki wallaka suka suka dambu cikin ta sai da aka yi ta asibiti sanadiyar haifuwar ta kenan kuma dan ya zo babu rai bayan korafe-korafen tsohon kwamishinan labaru na jihar bauchi kuma kwamishinan ƙasa da safiyo na yanzu yakubu barauningi ya faɗa mana a makon da ya gabata wazir dogo da ake zargi da murƙushe haƙƙin talakawa ya samu izinin yin hakan ne daga kotu ciki da gaskiya zanta da dr wazir dogo tsohon sakataren hukumar inshorar lafiya wanda ya fara labarin tun daga tushe. Wato a alif ɗari tara da casa'in da bakwai na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a Azare kuma gwamnatin Bauchi a wannan lokaci ta bani fili na Azare wanda yana bayan stadium a Azare. A lokacin ma na je na sa blok na sa alamun fili na ne da kwana da sauransu tsakani haka da nan dai. har ya fito kamar zugu uku waje kuma har mutane sukan tambaya ina bawa dan noma na so na gina asibiti wata rana Allah ya ji karre karofin katako Alhaji Ali Shira mm. sun zo Abuja wani aiki sai ce bafana na ga kamar filin nan naka an fara gini a ciki na ce a to ba ni na fara ba ce to ka je ka duba na je na duba na tarar akwai wani mutum ana ce da shi baban gida dillali ya fara gini mun je da su rabiu iro ce masa wannan fili na ne sai ce sai da shi a kai na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti kuma na biya compensation kuma ina da takardu na a hannu to a lokacin ma akwai yashi ya kai goma da na kai akwai block sun kai dubu biyar akwai tifa uku na dutse ina kai da niyyar zan zan yi gini sai ce shi sayar mishi a kan shi to da Allah kai hakuri ka je ka samu wadda ya saida maka ba filin sa bai to mutumin nan bai ji ba sai ya ci gaba da gini to har muka muka je kotu da fara a nan azare irin shari'a kotun magistrate to sai na ga abin yana ta jan lokaci bai daddara ba wata na je gona ta a zigau har suka zo da mai angon nasara da wani malami ina ji yanzu ya rasu. a kafin maganin zigau kaman ka ce ka biya diya wato compensation kenan masu waye ka ba. ai gwamnati in ta baka fili daman kana biyan diya akwai official compensation da ake bayarwa na gwamnati wadda kuma na biya da rasidi da kuma aka ban da fari right of occupancy daga ba aka bani certificate of occupancy. to kafin a rushe wannan gidaje nasu an ba su wa'adi na kan su fita su kwashe kayan su ko dai kawai sai da muka shekara goma muna shari'a a bauchi a high court shekara goma shekara goma aka yi da ba mu samu daidaituwa ba muka saka kara a bauchi sai da muka shekara goma sannan aka samu shari'a aka ce fili fili na ne su fita lokacin da aka yi wannan sarkin katagun kabiru Allah ya mai rasuwa Allah gafarta masa amin ya rabbi kuma an nada sarki baba na yanzu eh. magana ta je gunsa akan gashi fili an tabbatar mun kuma ina so mutane su tashi shine ya kirawo su har ya musu magana nima ɗana lokacin yana fada a lokacin a wajen sarki ya ji ana abin yi. waya ya ce mun ba gafa abin da ake ciki na ce masa to ya zo na ɗauko shari'a gaba ɗaya na ce je ɗauki kafe ya kai wa sarki sarki ya gani aka kai wa sarki sarki ya gani ya ce na roƙe ka bani wata uku zan musu magana su tashi su bar maka filinka na ce mai martaba na yadda ya ce musu su kuma su je su su lallame ni a samu daidaituwa a samu fahimta ba su zo ba sai suka tafi jos suka tafi a filkot sai kan sa kara a filkot ta jos akan filinsu ne amma kuma daga kai wannan notice ba ba su kai hujjoji ba har shekara uku ba su kai dalilansu na akan cewa wannan fili nasu ne. to shi ne mai magana da lauya na ce abu ba su wannan magana da aka je kotu a court ta ta ce ai ba wani hujja a dawo high court da bauchi a zartar da hukunci aka dawo bauchi kuma kafin wannan shekarun fa kotu ta ce kowa ya tsaya kar kowa ya siyi wani gini a gundani din da shi din da kuma duk wanda zai saya har ma na sa alama guda hudu da gabar yamma kudu da arewa akan wannan land belongs to dr kar kowa ya no trespass eh. shi baban gidan nan ya dada cirewa wani har mun je kotu har an cika ma form na contempt a kansa aka yi wannan amma ba su daina ba a gaskiya ina amma saboda biyayyen kotu da ta ce kowa ya tsaya sai na tsaya ban yi karambanin ginewa ba to amma su sun ci gaba da sayarwa ko mutane su zo su suna gini wasu ma akwai wadda har na ce musu ma idan har za su daina ni zan biya musu abin da suka kashe su bar mu fili to da aka zo kotu ta ce za ta zo ta zartar a fidda mutanen nan kuma in katafila a ture gidajensu na ce a'a kotun ne ta baka izinin a ture ai ina gaya maka ne zuwa na farko ba zuwa na farko da aka yi cewa suka ba za su fita ba kotu ta ce ma a ture ce ni ba zan ture ba sai aka ce to na zo na kewaye mana muka zo za mu kewaye wallahi tallahi mutane suka tafo da masu adda masu waye za a yi fada aka ce na janye na janye na sake faɗa a kotu kotu ta zo da belin aka zo aka ce to na ce ba zan rushe ba na ce ni kan ba zan rushe ba aka kulle gidajen nan gaba daya suka tafi da makulai bauchi bayan kwana biyu baban gida aka ce shi ya kai wa mutane kowa ya zo ya karya kwado ya shiga gidansa kuma hakan ku aka yi suka zo suka karya suka sake shiga wannan an yi watan ogas na dubu biyu da ashirin da ɗaya bara kenan aka je ma gun polis suka ce su sai a basu kwana biyu za su kwashe kayansu aka ce an ba su biyu suka zauna abin suka take. daga nan lauya na suka bani shara suka ce to yanzu tun da filin naka ne ka je ka kewaye mana akalla Ka zo na sa dukiya na kewaye fili kawai wata rana wajen karfe ɗaya zuwa biyu na dare kawai suka ɗebo mutane suka zo suka rushe gini gaba ɗaya. katangan da kai kenan katangan da na yi na kai kuka na ba ni yake kai a watan da ina zaune abuja wani zo nake a share min hawaye haka ne aka ce sai an rushe to billahi lazi shine aka ce za a rushe kuma aka zo aka rushe wanda ya rushe hukuma ta rushe ni ma ta share min hawaye amma saboda mutane ba su san wannan magana ba sai dai ta kuka Da waziri ya rushe abunan din mutane an ce inda ni da fari na rushe gidajen nan sannan na zo ne kewaya da katanga an rushe mun mutane za su cewa ramawa suka sauraro kun dai ji bangarorin masu takaddama kan wannan batu amma duk da haka wannan shiri bai kare ba. Rufe gidaje da aka za aka yi shi ma akwai abin da yake gadara da shi ko kuma yake zai iya dauka a kansa. Amma kuskure ne ko da ma ita ko ta baka Eh, judgment ai judgment ina an ba da shi a kunkunan ne nake gaya maka mutanen da aka yi karar tasu ba mutum ɗaya da yake da gida a wurin mutum ɗaya nan kwaya ɗaya da yake da gida a wurin shine malam gidan lalle wanda shine number one a cikin wanda ya karar su kuma shi nan mai gadi ne a wani gidan mai ba shi da karfin ba su da karfin da za su iya taron wannan kes ko su dauki lauya da za su biya shi dubu ɗari biyu zuwa ɗari ko ɗari biyar a ce a musu wannan kes kaga ba zai yi ba. ya taki dahir ne sa ya aikata wani ba dahir ya taka ba ai dahir dinsa ba dahir bane domin ita lan ansabi ita ne ainihin tun kes ɗin da aka yi na farko ai da shi da lan ansaban ya hada cewa suna karar mutanen ban san ta ina ne aka je aka janye sauran lan ansabe ba wanda kuma dole ne a shigo da ita domin duk darasa nan ba gonar mahaifinsa ba ne kowa ya riga sani mu ne a nan gurin shekara ta hamsin da bakwai a duniya duk anan muke wasa muke kiwo muke tsallalallen mun san masu gonakan gurin saboda haka zancen dahir ɗinsa ba dahir ba ce dahir ɗinsa lan an same ne ita kuma dole ne za ta kawo yadda aka yi ta mallaki wannan guri domin ita da lokal gamman take karuwa da lokacin da aka wurin filin lokal gamman ta fi ta karfi akan kan filin wannan area din saboda haka ita ma ta karu da da da da da ne shi dr zai dogo haka kaman gwamnati ne aka ce ta bashi wannan fili eh, ita gwamnati ne ta bashi lan ansabe ne ta bashi haka saboda haka ita lan sabe ba wai tana daukan guri ne haka kawai ta ba mutum ba dole sai ta bi ta samu tabbacin ta ba da tabbacin ga yadda ta yi ta mallake shi sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin ci gaban shirin a madadin abdulluhan muhammad nisar fili hashin gumal ke cewa kuma kasance lafiya To madalla an gaishe ka sarfilo Hashim Gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. Akalla mutane sittin ne suka mutu sakamakon rugujewa wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin Indiya. Lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jama'ai. A lokacin rugujewar gadar hukumomin kasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin Morbi. Hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu ɓangarorin rugujajjiyar gadar yayin da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin ceto su. dubin dubatar 'yan kasar jamhuriyar chess ne suka taru a babban birnin kasar jiya lahadi domin nuna goyon bayan su ga ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin dimokuraɗiyya gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan inda wasu masu zanga-zanga suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan ƙasashen yamma ta fara minista pet fiala da taimurabus saboda goyon bayan ta ke Ukraine. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin sarfila hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'asalam.